ba ma dai ga 'yan siyasa su ma kungiyoyin mata na fa ganin akwai abin duba game da wannan sakamakon zaɓe na amurka barisa na riwele malama ce a kwalejin koyon aikin shari'a ta jihar adamawa wanda mako bata dade da komawa gida daga amurkan ba ta ce fa basu ji daɗi ba to amma ko ta yaba da kalaman hillary clinton jim kaɗan da faɗuwar ta zaben to ba mu ji daɗi ba yadda ta faɗi zaɓen nan amma abin da ta yi ya jagorance mu sosai ta ɓangaren siyasa na yi murna kuma da maganan da ta yi kuma ina so mata su sa hankali a wannan maganan ta ce ba ta fito zaben zaman shugaban kasar amurka don kanta ba amma domin kasar amurka gaba ɗaya ya samu ci gaba saboda haka ina sa shawarce mata su ci gaba a siyasa. To ko me sauran mata 'yan fafutuka kuma ke cewa? Mai Rosalmanu, a gaskiya wannan zaɓen ne karan kaina ban ji daɗin sa ba. Ba wai don ita Clinton mace 'yar uwata ba, amma don saboda gudun irin halin da shi Trump ya nuna. Shine mutum ne mai gatse, mai jiji da kai. to irin wannan shi ya tsorata mu domin saboda ma 'yan kasashen waje da ya fara cewa zai kore su a'a za a yi kaza zai yi kaza babu daɗi a gaskiya ban ji daɗin wani maya muke fama da cewa mace ma ta shugabanci ƙasar nan ya gagara kuma ina ganin su mutanen america ma wani lokaci sun ce munafukai ne dan menene suke ce mana mu mu zaɓi mace mu yi kaza mu yi kaza yau mace ta fito a gurin su sananniya wanda ta goge a harkan gwamnatin ƙasan shi fa bai taɓa aikin gwamnati ba sannan kuma suka ki su zaɓe ta mu mu kuma su tsaya su ya mana cewa lallai ilai sai an zaɓi mace to gaskiya abin ya mana ciwo kwarai da gaske amma ina fata mu Afirka mu gane mu tashi tsaye mu tsaya kan kafafunmu na Zubainatu Muhammad a gaskiya lokacin da naji ta sha kai har na yi zazzabi sai na ce to ni kan maganar da ake cewa in kana da kuɗi ko da ba baka da hali na gari za a zaɓe kan nan to da gaske ne dan na san abokin takaranta yana da kuɗi masu ɗimbin yawa to a gaskiya ni ban ji daɗi ba ra'ayin wasu mata kenan game da faduwar Hillary Clinton wanda yanzu ma lokaci ne kawai ke iya tabbatar da irin wainar da za a toya a sabar gwamnatin Amurkan. Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa murar Amurka daga Yola a Najeriya